da warin wannan tafarnuwa ko albasa ko makamancinsu fihi a cikin wannan babi an an ibn umar akwai hadisi wanda aka rawaito daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wa wa sallam daga annabi tsira Allah da amincin sa su ƙara tabbata a kansa wannan ƙari an rashe shi a cikin ko an rashe an a cikin <clears throat> riwaya abi zarri al-harawi a cikin sai ce fihi ibn umar bai ce fiye an ibn umar wannan ihala ko gami da imam al-bukhari yi muna zuwa ga hadisi ne da ya gabata a farko harkon sifatin salat kafin babin jimu'a ma'ana kenan tun a jizgi na farko ya kawo wannan hadisin to sai mun ihala zuwa gare shi ma'ana wancan hadisin da yake a can cikin sifatu sala karshe karshe kayan babin jimu'a ya dace da shigo wannan babin sai dai bai shigo da shi ba saboda kan littafin shi ƙara yawa fiye da haka hadisin ko a can yana bayani ne akan cewa duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa to kada ya shigo a cikin masallatan yammu ya cutar da mutane daga nan sai imam bukhari rahimahullah ta'ala ce حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لأنس عبد العزيز يتي أنت مع أنس أنس بن مالك رضي الله عنه ma sami ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu me kace annabi yana faɗa sallallahu alaihi wa sallam fi sumi game da tafarnuwa fa qal sai ana zai ce man akala fala yaqrabanna masjidana abin da nake annabi yana faɗa sallallahu alaihi wa sallam da ci cikin dubban gani ban anya a man akala fala ya qarabanna masjidana yani wanda ya ci tafarnuwa da makamantanta to kai ya kusanci wurin sallam masallacinmu حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم يا رويت عن النبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رويت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم qal annabi ya ce man akala wanda duk ya ci tafarnuwa aw basala ko ya ci albasa ko duk abin da yake da illa irin ta faliya atazilna ya nisanci mu aw liya atazil masjidana ko kuma cewa ya nisanci masallacin mu mana kada ya shiga cikin masallaci ya salla cikin mutane don kai ya cutar da mutane da wannan warin na tafarnuwa ko warin albasa malamai sun yi sabani game da cin ita tafarnuwa da kuma albasa mai yawan malamai sun yi akan karahiya ne an karhanta ba wai haramun bane a ci tafarnuwa ba kuma haramun bane a ci albasa a karahiya ne asalin cin sai dai su zahiriya suka ce a ah, haramun ne dan yana bayuwa zuwa ga barin jami'i wanda yake wajibi to duk abin da zai yi mafarin wajibi ya fadi to haramun na kenan a fahimtar zahiriya amma dai bisa ga hakika ne abin da asali da farnuwa da albasa halal ne kawai an hana cin su sadda mutum zai cuɗanya da jama'a a wurin ibada ko a mu'amala da zai sa su cutu da shakar wannan warin na albasa ko tawarnuwa ga bakin wanda ya ci su ko abin da ya kama da su irin warin sigari da sauran abubuwa dai masu warin da sukan damar da makwabcinka sadda ya shaki wannan ƙamshi daga gare ka zai ji damuwa matuƙa. musamman wurin ibada da ake buƙatar natsuwa da khushu'i sai ya zama idan mutum ya tsalla kusa da kai da kacce ta tafarnuwa ko albasa ko kake shan sigari ko kace wani abin da yake da wari ko kasni ko bashi to sai ya zama yana ibada a tsangwame a takure babu sakaci babu walwala gare shi saboda makwabta kashi da kai kaga ka cutar da shi kuma musamman da cutar da mala'iku don mala'iku sukan cutu da abin da ɗan adam ya kan cutu da shi saboda haka hukunci ga cin tafarnuwa ko albasa shine asali halal sai dai an so a kashe warin ta hanyar dafawa ko gasa wanda zai jaye wannan warin kayan mutum ya ci babul kazafi wa hawa tamrul araki babin ‘ya'yan iccen asawaki sai ce wahawa tammu kaga tamuru ai da bino ko haka yake rubuta a shi wahawa tamru shi ne wasu wasu riwayoyi na sahih bukhari wa haya samaru samaru ‘ya'yan itacen al'araki iccen asawaki kuma akwai riwayar wara kwarai da gaske akwai riwaya ta warakul arak saboda haka riwayar samarul arak da warakul arak shine mafi kusanci ba tamru ba dan tamru da binu حدثنا سيد بن عفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أبو سلمة يا بان الأباري قال أخبرني جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله يا بان الأباري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسن جدر زن الله صلى الله عليه وآله وسلم بمر الظهران أمر الظهران sunan wuri ne na jini alkabasa muna taba muna tabar ‘ya'yan iccen asawaki na jini muna taba jana ya taba da alif ƙarshe jana alif jana ya yi laifi ya yi jina ya shi kuma da ya sifar alif mai sifar yawon ƙarshe ku rubuta sa ba manci wajen fili ko jana na taɓa ba a yi mai surar alif ta ya'ar sai dai alif sai jana jana na ya yi laihi shi za a wa ya'ar ƙarshe ko jana ya jini kenan a fi'ilinsu mazi da mubariki duk guda ne in ba ga surar rubuta mazi ba a ƙarshen shi sai dai wurin muzari abin nan masdari ko jana ya jini a ce jana ta bakil amma jana ya yi laifi ya jini ce ta faƙala alaikum bil aswad annabi ya ce ina umarninku da ku taɓi wanda ya baki daga ciki ne al aswad minhu wanda ya baki daga cikin shi alkaba irin iccen asawaki fa innahu aifahu shi ya daɗi aka samu kalbu na luga maimakon atyabu atyabu aka yi zo a wata riwaya fa innahu atyabu shi an mafi dadi ai babu shi an mafi nina to mafi nina ko ai shine mafi dadi kire na cikin jinsin kalimomi da suke ana kalbin su kaman ajazaba da ajabaza ajazaba ajabaza duk ma'anar su guda ko jabaza da jazaba faƙala sai abu salama a jabir ya ce bin abdullah a kunjatar al annabi halan ka kasance kana sana'ar kiwon tumaki da awaki qala na annabi ya ce i wa hal min ai ba wani annabi illa ra'aha ba ce ya yi kiwon tumaki da awaki duk annaba sun yi sana'ar kiwo da tumaki da awaki abin da sa jabir ce mai haka don ya san makiyayi da yake yawo a cikin daji shine mafi sanin yanayi 'ya'yan itace don galibi su ne abinci ci ka a manta muna cikin kitabul Allah ya ko babul mabbada ya ba'da ba babin kurkure baki bayan an ci abinci haddathana ali ibn abdullah haddathana sufyan sami'tu yahya ibn sa'id an bushair bi yasar an sa'id ibn nu'man qala kharajna ma'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ila khaybara mun fita tare da manzon Allah zuwa garin Khaybara falan ma kunna bi sahabai lokacin da muka kai a wani wuri da ake ce masa sahabai sunan wuri ne a lokacin kuma akan ce magiya sahaba kamar da mai dali ya ce bu ma muzijat in gamamatin in sahabatin lakin in gamamatin lam tajmudi sahaba sunan wuri ne tsakanin madina haibara ya fi kusa ga haibara a bi ta'amin sai annabi ce a kawo abinci guzurin da aka rike da shi fama utiya ba a zo da komi ba illa bi sawikin sai da garin alkama soyayye fa akalla muka ci garin alkama fa qama ila sala annabi ya tashi zai yi sallah fatamata mata ya kurkure baki ne wa mabbamatna mu ma muka kurkure bakin mu babu al-mabbaba ba'd al-ba qala yahya yahya ce samitu bushairan naji bushairu ya kula yana cewa akhbarna suwaidu kharajna mun hita ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila khaybara falamma kunna lokacin da muka kasance bi sahaba ya sahaba qala yahya sai ya ce wahaya ita sahaba min khaybara tsakaninta da khaybara ala rawhatin kaman da yayin marece ce kaga ta haihu saka haibar kilin bisa ga madina da abi ta'amin zai ci a kawo abinci ku utiya ba a zo da komai ba illa bi sawikin sai da garin alkama soyayye falukuna muka tattamna shi muka ci falukuna muka ci shi laka ya tamna abu ya loko yana tamna shi wala talukuhu kalawkil baqari bal irahu kama ata an umari fa akalla ma abu muka ci tare da shi thumma da'a bima'in sannan yace a kawo ruwa fa ma kuma ba wa ma kuma ya kurkure bakinsa kuma muwa muka kurkure bakin mu da shi sannan da mu mai bai sake arwalla ba wanda ka ƙara nuni kan cewa in an ci abin da wuta ta ƙona ko ta dafa ba sai an sake a wasa. Wa ƙara Sufiyanu Sufiyanu ya ce, ka annaka na ka annaka tasma'uhu min Yahya. Sufiyanu ya ce kamar dai kai kana cin hadisin ga daga Ya ce mawa Ya ce ma Ali ibn al-Madini malamin Imam al-Bukhari. Dan shi Ali ibn al-Madini Ali ibn Abdullah al-madini shine imamu buhari da gare shi mun koma farkon babi babul maqbazati ba'da qa'ami haddathana ali ibn abdullah ali ibn abdullah shine Almadini, shi kuma haddathana sufyan shi kuma sufyan yace sami'tu yahya ibn sa'id to da sufyan ya karanta da ali ibn abdullah Almadini wannan hadisi sai ce mai kamar ka ci shi ga yaya ma'ana haka da ni karanta maka shi kamar ga wannan na ruwaito haka ya karanta mini shi wannan hadisi mun wuto shi a baya kaɗan farkon kitabun an ɗaya maɗin nan irin na wani tahi sha ɗari tisin da takwas a can ba haka ya ce ba a can da ya kai ƙarshen hadisin sai ke sami ito min ya haya ko min autan wa bada ana na ci shi daga gare shi ba so ɗaya ba ba so biyu ba so da yawa babu la'akil asabi'i wa masiha babin suɗe barata da kuma tsoce su a tsoce kuhun da aka gare su na abinci a suɗe a lashe kabla an haka in a shahe ilmin dili da kyalle kafin ka shahe hannunka da kyalle bayan cin abinci ka lashe ka suɗe ka tsoce حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أكل أحدكم إذا ɗayanku ya gama cin abinci fala yamsah dahu. kada ya shaye hannu ne da kyalle hatta ya ya lashe hannun aw yulhiqaha ko ya bayar a lashe mai ya ba mata ta ko boya ta ta lashe mishi sannan ya wanke hannu saboda a cikin abinci Allah yana zuba albarka kuma albarkar dan ba a san gehen da take ba yana yawa wannan dan kufan da aka ya tsakka faratanka nan ne Allah subhanahu wataala ya sanya albarka so sai zan baka sani ba ko shirya da albarka ka sha ya canza kyalle باب المنديل باب ساكن لي أشاي حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن فليل محمد بن فليل عن سليمان على مدن قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله يا تنبيش عن الوضوء جميل أرولا مما مست النار دقا أبن دوتا تتبع معنى أبن أكتبع دوتا yan aka ci ana sake arwalla kamar da farko an yi haka faƙala ce la a ba a sake arwalla kad kunna mun kasance zamana rasula annabi sallallahu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zaman zarf bi ma'ana fi ko fi zamani nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu misla zalika min ta'am ba mu samun irin wannan na abinci illa qalilan sai kadan sai can ba a rasa ba irin abincin da kila sai in an ci shi zai dan lallake ga hannu ko kuma ya kila irin wanda ake dafawa mai yawa za a sha madara ne ko a ci da ko inabi ko makamancin haka bai za na hana wajen tawo idan muka samu irin abincin da an dafa shi ko an soya ko an gasa lam ya kulla nama na tilo ba mu da kyallaye da muke shashahe faratan mu ko hannuwanmu illa a kuffana sai tafunan mu wasa wa'idana da wuyan hannunmu wa aqdamana da mu idan muka ci ba ƙyalle bayan mun suɗe sai mu shashafe ga tafinmu mu murci ko ga wuyan hannunmu ko ga ƙahonmu sun manu salli sannan mu yi sallah wala da tawba ba mu sake kaga ya bashi amsar cewa ana arwalla in an ci abin da wuta ta taba Idan sun ci abin da wata ta taba kuma sun yi sallah ba sake arwalla ba ya bashi amsa sanan babe da Imam Bukhari ya kulla babul mindili shi ne garat ko manuwa ta kawo hadisin ba alwudu min ma masatin nar ba shi kuma ya tabbata gashi a ba su da kyalle cewa ba su da kyalle kenan inda akwai kyallayen da ba za su shayi a tafunansu ba a wuyan hannunsu a ƙafafunsu sai dai su shayi a kyallayen a shekin na wannan ya nuna shayewa a kyallen ya halatta amma bayan suɗewa babu ma ya kulu idza faraga min ta'amihi babin abin da mutum zai ce in ya ƙara cin abinci حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم kana idza rafa'a ma'idatahu ya kasance idan aka dauke masayan abincinsa mana ya kare ci kala sai ce alhamdulillah kasira tayyiban mubaraka tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana alhamdulillah kasiran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaqnan anhu rabbana wanda tace ɗaya daga cikin addu'o'in ƙara cin abinci da aka rojo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah kafiran godiya ga Allah godiya mai yawa sifa ce ta masdarin da aka shahi alhamdulillah hamdan kafiran kenan hamdan masdari kafiran sifar sani tayyiban godiyar tsarkakakka mubarakan wata cike da tattare da albarka fi a cikin wannan godiyar ghayra maksin ita wannan godiya ba a iya kare ta ba a iya isar mata wala muwadda'in kuma ba abin bari ta ba ba a iya kare godiya kuma ba a bari wala mustaqina anhu rabbana kuma ubangijin mu Allah ba iya wadatuwa daga ni'imarsa ba wanda zai tashi babu ruwa ne da ni'ima Allah bai da bukata da ita duk halitta kowane iri ne bukace yake da ni'imar Allah wasu kuma sun fassara gaira makfiyin shi Allah ba abin isa da wani ba da gare shi wani bai iya isa madadi ne kuma ba iya isuwa da wani a bashi wala mu wata in kuma ba za a bar ubangiji ba wala ba ta na anhu kuma ba za a iya wadatuwa daga gare shi ba rabbana ay ya rabbana ya ubangiji حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان annabi ya kasance idza faraga min ta'amihi idan ya kare cin abincin shi wa qala marratan wani kano a cikin riwaya sai ya ce idza rafa ma'idatahu idan ya dauke masayan abinci ma'ana dai ya kare qala yakan ce alhamdulillahi allazi kafana wa arwana غير مكفي ولا مكفور وقال wani وانا ya ce. لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا متقن ربنا الحمد لله الذي كفانا غوليا تا تبتا ga ubangijin da ya isa muna wa غير مكفي ba abin bari ba wala wala matfurin ba abin mutarce ma ba wa qala maratan laka alhamdu dukkanin yabo ya tabbata gare ka kai kadai rabbana ya ubangijin mu ghayra maqdiyin ba wanda ake isuwa daga gare shi bane ya zama wani ya isa daga gare ko idan mutum ya isa daga barin Allah ko halitta wala muwadda'in ko ba abin bari bane wala mustaqnan anhu wala mustaqnan kuma ba abin wadatuwa daga gare shi bane rabbana ya ubangiji wasu a wurin fasara sukan cuccuyar da lamiri zuwa ga abincin amma dai mafi yawan malamai sukan bayar da wannan lamiri zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ɗaya daga cikin addu'o'in sai an ƙara cin abinci kenan kuma da mutum zai ce kawai alhamdulillah bayan ya ƙari ya yi babu al'akli ma ba da cin abinci tare da mai yi maka hidima bawanka ko yaronka حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد وابن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ناجى أبو هريرة من الله nan da Imam Buhari ce an Muhammadin sai ce hukunin ziyada akwai wata alama da ta ce haka saboda akwai Muhammad da ruwaitowa daga Abu Huraira wanda ba Ibn Ziyadin ba wane na man yakbiru na fi shine hukun hukun ziyadin ko to akwai wani Muhammad da ruwaito hadisi daga Abu Huraira wanda ba Ibn Ziyadin ba amma don shi da ce an muhammadin sai ce huwabnu ziyadin kalmar huwabnu ziyadin eh, kariya ta daga kakkaza wancan muhammadin wanda ba shi ne ibnu ziyadin ba akwai wani muhammad da yake ruwaya ga abu huraira muhammadu bin eh, sirin muhammadu bin sirin muhammadu bin sirina ikan rito hadisi daga abu huraira da ka yanka haddathana muhammadun an abi huraira to kaga hankalinka da idan kila muhammadu bin siri na ko eh, kila muhammadu bin ziyad na ka dauka muhammadu bin sirin ko muhammadu bin sirin ne ka dauka bin ziyad ne to nan da ka dauka bin sirin sai mawar bahari ya taimaka maka da cewa huwa bin ziyad ina laisa ibn sirin an fahimta da haka wannan kalmar ta da muhimmanci kwarai da gaske don tana tarbe wahabi tana hana wa'adi. an muhammadin wa ibn ziyad قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه a قال إذا أتى أحدكم خادمه idan mai yi matsayin ku hidima ya zo mishi bi tsamihi da abinci ne ba illa mijlisku ma idan bai zamnar da shi tare da shi su ci dade ba wal yunawilhu ukulatan ya mika mai roma guda aw ukulataini ko loma biyu aw lukumatan aw lukumataini ukulatan aw ukulataini cha aw lukumatan aw lukumataini fa innahu waliyaj harrab shi wannan hadimin naka mai maka aiki shi ya binci zatin dahowar wannan abinci wa ilajahu da kuma aikin huwa wannan abinci babu ba'in shakiri mithlu fa'in sadir babin mai ci tare da gode ma Allah daidai yake ko kwatankwacin mai azumi mai haƙuri wanda ci abinci ya gode ma Allah zai samu lada kwatankwacin mai azumi mai haƙuri mai jimiri fihi a cikin wannan babin an abi horaira akwai hadisin da aka rato daga abi horaira an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi kuma da Imam Buhari ka ishara da shi yana cikin hadisan da suke mu'allakai cikin sahih buhari wanda suke bai ruwaito shi mausula ba mai yawan hadisan da ke kawo mu'allaka sai sake kawo su mausula ko kuma bayan ya kawo su mausula sai sake biyo da su mu'allaka to amma ban da wannan hadisi imam buhari ya kawo wannan hadisi a cikin tarihul kabir tayi ne tarihul kabir haka al-hakim ya kawo a cikin mustadrak ibn khuzaima tirmidhi ibn majah da sunan ibn hibbana da isnadi daban-daban daga Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wal ilmu inda Allah ta'ala sai zambabin babin kawai isharar da Imam Buhari ta isa da wannan lafazin na wannan hadisi dan bai cika sharuɗin ya shigo cikin sahih Buhari ba saboda haka sai ya ta'alika sai an adora sallama annabi sallallahu alaihi wasallam tunda bai kawo mata din ba yayi maka ishara sai ka na hadisin a tarjamance abba'imu shakiru misal sa'imu sadir shi ne lafazin hadisin sai narke shi tarjama da shi mai cin abinci tare da gore ma Allah yana kutumkucin mai azumi mai hankuri mai juriya babu rajuli yud'a ila ta'amin fa yaqulu wa hadha mai baden mutumin da za a gayyata a wurin cin abinci sai wani ya bi shi sai ce ma wanda yake ce to kaga wani nan tare da in ka ce shigo mu shigo in ka ce shigo ma ya koma mun yi ta wato hadisi wa qala anas anas yace idza dakhalta ala muslimin idan ka shiga wurin musulmi la yuttahamu da ba a tuhuma shi da dukiya haramun fa kul ka ci min tsa'amihi da abinci daga abinci ne wa shurub ka sha wa sharab ka sha min sharabi daga abin sha ne musulmin da ba a tuhuma da dukiya haramun Eh, ya kawo maka abinci kawai ka ci eh, ya kawo maka abin sha kawai ka sha to wanda aka kawo kuke dukiya haramuwa a a ana ci Ga shi annabi ya ci abinci gidan yahuda iya kawai da aka kawo da haramun gidan ana ci wannan asar na adal ba yana nuna ba a ci ba na mutum yana da to yana nuna wara'u in kana tuhuma sai da haramun in ka bari to wannan kuma amma dai ya halatta ka ci yahudawa shi mu'amala a farko wadda ta haramu. masu sai da halale masu riba masu mi wasu yaka abin da suke amma hadisi na yi ka wanda annabi ya ci abincin su to in ya halatta a ci abincin ba yahudi bale musulmi da aka toma da haram shi bai yahudi yi ba toma na ba tabbas na an gane saboda ka wannan asar la ya dullu ala adabil sai dai kana da zaɓi in ka so ka ce in ka so ka bari in ka yi wani abu ka bari ya yi ka wani wani misali ta wani wani alzam la ta da abu sahai ka dariqatul falali mai shurbu zulali ko kuma manhalu sayyali sharhi shurbu zulal ko ta yana cewa shurbu zulal yana magana ne akan hukunce hukunci irin waɗanda sai ce wa in hadarta fi ta'amin zalama fa anta bil hiyari ra'in mat'ama fa in fa in tala alayka tabi'a wa ismuhu alayhi la munabaha wa in hadarta fi ta'amil zalama fa anta bil khiyar ra'in mat'ama idza fa in tala alayka tabi'a in dai kana ci ka ci baka da laifi wa ismuhu alayhi la munabaha rai ko ismuhu alayhi la munabaha la munabaha to wannan abar da aka yake nuyi bangaren warwarin gakici to shi kenan amma annabi ya ci abincin yahudawa sun kame shi wannan akwai da aka samai dai yau ta wata ya kan masu cin haram ko yahudawa ko masu dukiya haram حدثنا عبد الله بن ابي الاسود حدثنا ابو اسامه حدثنا عامش حدثنا شقيق حدثنا أبو مسعود شقيق مئة كناية شهر كناية من يذكر لنا كنايته أبو وائل شقيق تميزنا بابا kabira ko shakiku bin salama ko abu wa'il حدثنا أبو مسعود الأنصاري yana ruwaitowa ga Abu Mas'ud al-Ansari ko Mutum bin Amir kuma yana ruwaitowa ga wa cikin sahabbai bancin wanda ya a gare shi shi Shaqiq Ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala kana rajul wani mutum ya kasance bin al-Ansari daga cikin al-Ansar yukuna ana mai kinaya a ba shi aibin yukuna bina'un ma'lumun aw bina'un majhulun qalu bina'un ma'lumun ya ya ce bina'un majhulun ko kuma yan abin da shahi Allah na kace bina'un ma'lumun kaka ce bina'un majhulun irin qutilal insan yan zaka lirabi kace qutila bina'un ma'lumun dan kace bina'un majhulun baka san wanda Allah zai katar al-insana ba Arabta, amma aka ce zubi ba baka san wanda ya yanke ta ba za ka nan a jabi na umar shi'ulun nan baka san wanda ya yanke ta ba amma kutinal insanu ma akfara la taqul bina umar shi'ulun

ko liman ya akil wa ma la ya akil da ana raba irin su ga Allah kuma Allah ba ta banda shi bil ab yukna aba shu'aibin ana mai kinaya aba shu'aibin bina'un majhulun aw ma'lumun aina na'ibul fa'ili lamirun huwa yukna huwa sai aba aba marfu' aw majrur aw mansub aba mansubi na ko majruri ko marfu'i aidan nuhatu la tatakallamuna abu aba abi kila abu sha marfu'i ko aba mansubi abi majruri kenan idan aka samu fi'li mabniyun lil ma'lumi aw mabniyun lil majhuli sai aka samu na'ibul fa'ili wanda shine marfu to duk abin da ya biyo bayan nasba akai ne duk eh? abin da ya biyo ba na nasba a kai. shi a ka'ida bayan fi'ili mabni lil ma'lumi aw lil aka samu na'ibul fa'il marfu ko to duk abin da ya biyo bayan na'ibul fa'ili hukunci ne nasba wa ma si wan na'ib mimma ullika in nasbu lahu muhaqqaqa wa amma man utiya sai an ce mi kitaba hu ba ce kitabu to uqiya bina'un ma'lumun to ana na'ibul fa'ili huwa lamiru taqdiruhu huwa utiya huwa kitabahu fi wanna'ibi annabu lahu ma'aqata wa man utiya al-hikmata ko hikmatu an kace wa man utiya al-hikmata utiya huwa al-hikmata mimma tawanna ومن يؤتى عفوا ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا أوتي هذا أبو تولي ولا ومن يؤتى الحكمة هذا يؤتى بناء معلوم أو مجهول معلوم لأن من يؤتى الحكمة معروف هو الله بناء معلوم تو الحكمة ba shi ne na'ibul fa'il ba don ba na'ibul fa'il nan ba huwa shi Allah ne din na'ibul fa'il al-hikmata ma ti wan na'ib faqad utiya sai aka ce khairan ba ce khairun ba kenan ba sha na na'ibul fa'il ba dan da raba aka na na'ibul fa'il lamir ma hasu taqdiruhu huwa khairan ma ti wan na'ib mafhumun to na aba shu'aib yukna yani huwa aba shu'aib mansub bil alif li'annahu min asma'il khassa limaza nusib لماذا نسب لأنه مات والنائب ومات والنائب مما علق بالرافع النصب له محققا wa kana shi na da yaro bawa lahamun mai sai da nama wansu akhal hirfati kalba qali wa ma yubahihi ila fa'ali in kana son ka shingine mai sana'a zuwa ta sana'a dai sai ka kiro ma'aunin fa'alu sahibul bai kace mai bayya mai yawan sai da kaya ko jammaru mai sai da dabino lahamu mai sai da nama fa'alu shine ma'aunin jingina sana'a فأتى النبي صلى الله عليه وسلم في شي ونن أغاشو أيضا يزور عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه النبي صلى الله عليه فعرف الجوع في وجهه سيكان يوم غوثك أنه أكا كفا أغن يوم غوثك سيدي علامة تقول فتاك شاهي كنن علامة فعرف علامة الجوع fi wajhihi annabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi annabi sallallahu alaihi wasallam fa zahaba ila gulami yake wani yaro ne allahami mai sai da nama bai sana'a nama to fa qala isna ali ta'aman yace kai mini abinci ya kafi khamfatan da zai ishi mutum biyar lahalli adahu annabi sallallahu alaihi wasallam dan ina fatan zan kira annabi in gayyace shi khamisa hamsa hala kaunihi khamisa hamsa yana na biyar din biyar kina zan gayyaci mutum hudu annabi annabiyar shi yasa biyar ta zama biyar fa sana alahu ko ayyiman sai ya aikata mai abinci dan abinci ko sun ma'atahu sa'annan ya zo wuri ne fa da awa ya gayyatai fata da ahu rasulun sai wani yadda annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ya aba shu'aibin. ya kai babar shu'aibu inna rajulan tabi'ana ga wani mutum ya biyo mu fa in shi ta in kaso azinta lahu kai mai izini wa in shi ta in kaso tarakta hu ka bar shi ba kai mai izini ba sai shi koma qala la bal azintu lahu yace a annabi ba zan ki mai izini ba a na mai izini a gani sanai kamata mu shi gilwa hmm. تمیار مطابق تا اثر آه، نا انس انا اثر نا انس وقال انس اذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه وشرب من شرابه تمي على قاعده ده حديث hadisi malamai suka ce saboda lange kun mutta sha hujja sha wai alaka ce da da asar shi lam yakun muttahaman kun san dabi'ar Imam Buhari in ya buɗe ne duk asalin da kaga ya fara kawowa to shi a shi a fahimta ne ma'ana shi an ra'ayi ne daga cikin ra'ayoyin malamai ko da malamai na da wani ra'ayi to shi shi ya zaba da haka da kaga Imam Buhari ya buɗe ne ya fara kawo asar to duk abin da zai biyar na hadisai zaka ga suna da alaka da asar kuma shi a abin nan ne ko kuma ko da asar din bai daidai da hadisan ba to akwai dai wata alaƙa tsakanin su ta ma'ana cikin sabanin malamai da ma ba ina gwada maka wannan shi ce ita ce fahimta ce wa ala zalika zahaba kuwa insha Allah subhanahu wata'ala sai kamata mu tsaya abin nan mu karanta daidai Allah ya ba mu lallai biyo mu ji ba aikatawa kuskure Allah shi ya yi muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik